wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba madalla jama'a ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare bamban. A wannan makon shirin ya yada zango a birnin Oberhausen da ke kasar Jamus, inda kungiyar African Umma ta gudanar da babban taronta na shekara-shekara. sai dai taron na bana ko shakka babu ya ja hankalin jama'a a turai da ma sauran sassan duniya. In ji daɗin taro kwarai da gaske mun ga manyan mu daga gida Najeriya mun haɗu da mutane daban-daban. Mun samu amfani ciki kwarai-kwarai-kwarai mun ci amfanin wajin nan. To an dai kafa kungiyar Afirkan Umma tun a shekarar 2010 a Jamus. ta kuma ci gaba da kokarin haɗa kan musulmai 'yan afirka da ke rayuwa a turai ba sai saboda an zo turai ba ku zo ku daga nuna uki yanayin rayuwar da ake ciki a turai sannan kuma ku zo ku ɗauki wannan al'ada ku ce ai 50-50 za ku daga yin abubuwa da iyalanku sai ta kawo kuma za ku bada dalilin da ya sa a bana ta gayyato wasu fitattun malamai daga tarayyar Najeriya. Alhamdulillahi lazi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani garin da ake kurɓa man gyaɗa zalla. A wani gari sun tashi masu jin taka. Sheikh Aminu Muhammad Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa sun dai kwashi kwanaki uku suna wa'azi a biranen Jamus da kuma Belgium. Inda ɗaruruwan 'yan Afirka suka fito cike da shauƙin yin tozali da malaman da kuma jin wa'azinsu. To me ya ja hankalin Afirkan umma gayyatar waɗannan malaman? Sharif Tukur Musa, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar, ya bayyana dalilin gayyatar waɗannan manyan malaman. Zamantakewanmu wato mu musulmai a cikin eh, west especially germany da sauran kuma kasashen europe har zuwa america yadda zamantakewar mu yake da yake wato ba a build garurukan western kan hanya ta farki na islama ba shi kuma gashi nan mu kuma mun zo nema ga kuma mu da iyali to shi muka nemi wayannan wannan manyan malumma su zo su yi muna bayanai da zamantakewan da muke saboda rike mutuncin aure da mu da rike kuma darajar aure da hakkoki musamman na ubangiji bayan shi kuma akwai wato shi mu ce su wa'anda muka gayyata sheikh malam amin daurawa da sheikh professor eh, isa yalba su mutane ne wanda ke ana jin maganansu kuma suna da bayani wanda yake kuma yana kama hankali kuma yana kayatar da mutane kwarai sannan kuma suna daga cikin wayan da yake ana sun bayanin su saboda sun iya ajiye magana a inda ya kamata ajiye shi To a Turai musamman tsakanin 'yan Afirka ana fama da matsaloli masu tarin yawa a zamantakewar iyali kamar dai yadda aka ji. Wannan ya sa mahalarta taron kamar Zakariya da aka fi sani da Abba ya yadda cewa Zuwan malaman zai taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin. Ƙalubalen da aka ke samu a har kullum a nan shi ne. maza sukan ƙoƙari su canja daga yanayin al'adarsu da addininsu haka ma a mata kan samu wasu su ma ƙoƙari su canza daga yanayin al'adarsu da yanayin addininsu su abin da su malamai suke ƙoƙarin tunatar da mu kenan mu 'yan afirka baki daya yanayin yadda zai kasance yadda za mu ƙoƙarin riƙe addininmu da al'adarmu musamman wanda suke da mata wanda suke da wato aure wani miji bai ƙoƙarin kyautata wa matarsa wata kuma mata za ki ga za ta yi ƙoƙarin ta ƙi wa miji biyayya da sauran irin waɗannan ƙalubalen da ake samu kenan. A nan kuma Huzaifa Yahuza Bauchi ya ce an koyi darussa da dama da ya ce idan an yi amfani da su to jama'a da dama za su amfana. A wa'azin da malamai suka gabatar malamai sun jawo hankalin mazaje da matayen aure wajen bambance musu haƙ haƙoƙin da suka rataya a kan mazaje da kuma haƙoƙin da suka rataya a kan mata sannan malamai sun bambance wa maza da mata cewa akwai wasu haƙoƙin da su komai sauyawar yanayi waɗannan haƙoƙin ba sa sauyawa sannan akwai haƙoƙin da a shari'ar musulunci yanayi yakan iya sauya su a zamantakewa so maza musamman su fahimci cewa akwai irin waɗannan haƙoƙin da dole sai an ɗaga ƙafa an bi hanyar lalama a kansu. Ita kuwa Malama Maryam Alasan ta ce tana fatan ganin a shekara mai zuwa da yardar Allah za a waiwayi wata matsala da ke ciwa mata tuwo a ƙwarya. Ni a nawa ganin batutuwan da ya kamata a ce a taɓo nan gaba sai ku ga 'ya'yan baƙaƙen ma'anan sun girma amma ba mazajen kuma aka duba abin da yake faruwa sai a cewa iyayen ne suke neman dole sai wanda yake da takarda za su ba wa 'ya'yansu in kuma ba su da takarda kuma sai a ce wai dole dole sai ka biya kuɗin da zai watin yadda ake yi wa mutane asali yake da zahiri da buya duk gare shi ba wanda yake kira a canja komai me Allah ya yi ba lahu sai dai duk da nasarar taron na bana akwai kalubalen da kungiyar ta ce ta fuskanta kuma malam abdulrazak muktar ya yi kira ga jama'a a game da mahimmancin mutunta lokaci da kuma tsari. Gaskiya mun bace rai saboda ba ma ba yi aiki da lokacin da muka haje ba. mu aje ne karfe goma da rabi za fara program alhali sai muka zo muka fara shi kusan karfe uku mutane ba zo ba kan lokacin da aka haje wannan kalubale muna fuskantar shi kowane zaman da za a yi irin haka na musulmai ko wazi ne ko aure ne ko suna ne duk abin da za a yi haka muke fuskanta shi shi sa wannan muna fata nan zuwa gaba mu gyara shi ta ƙarshe kalubalen da muka fuskanta shine in an kare wazi ko karatu ko bayoshe ko suna ko aure sai ka gana an wase ba saya a yi taimako a samu a gyara wajen saboda nan a turai idan an kun karbi wuri in kun gama ya fi ku gyara shi kan da aka baku saboda watan gobe in za ku zo nema a kuma kara baku. cika ba shi ɗaya Allah yake ta duba har abada ba ai mai kini ba shi ke yan abu ya zan ibada don motsinsa ba guri guda ba ruhul arifi ne ya ɗara ko ta ina shi yake saman su duk matsayin su shi yake a su, shi ya haɗa su shi yake raba su shi na ganku da addininku da al'adarku da haɗin kanku da zamantakewarku fuska kowa tana cike da farin ciki da walwala da jin daɗi kun yi fari kun yi haske kun ƙoshi kun ba alamar rama kun yi ƙulƙul da ku madalla To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Ku ce da su muna nufin aiki. su gane me muke nufi ba ku ce